Are you a garin na ya isa ka kana bani ciwon kai ka ɗauki na wannan ka ɗauki na wannan to ka san Allah yau headquarter zan kai ka yau sai ka je state CID kuma duk abin da aka yi ma kai ka siya saboda baka da mutunci Aga <laughs> da wasu fan aka ce head ana nufin kai to ko lek ba aka yi nufin aka ce in sassauta min a fata ba za ka ba kenan ba ka je mai an sassauta normal daidaita mi yacce aka saba ba kai da wani zubin abin da kake ne bai kamata ba wani zubin me nake me ba ban ma dauka ba kana Gashi ma duka idan aka ce head daga yau kai ma ka an kare da wusa kai kenan lag kuma gaba ko lag kwata ka gane ka daina irin wannan ina tabbatar ma in ka ci gaba da irin wannan eh. ka gane ko eh. zan masifar bata ma zan ci mutuncinka na za tabbata na ma amfani ba to in ta neman amfani kana yawan ban ciwon kai ware kawai mun gama da kai ka kiyaye aka ce kore ba aka da bindiga sai in tattaya ma karfe in fashe ma ciki <laughs> gaskiya ne ba dan ce gwamnati ba ta san me take wa ta si ce ba ta san me take wa akan daukar wannan ganka ga da na ba su dubu hudu a an ya si man nan ba sa ta yi ba me ba wannan tufacce rayuwar duniya sanda gobe babu kuma wanne ta zo masa yayi farin ciki Mun alaikum suna. Na? Na au? Yau kin da da wuri. Wallahi mama kin ga gaci rikin da Wani ya ta da zafi. Wannan duk cinikin gora ne haka? Wallahi ma. Lalle gora yayi albarka. wallahi mama goro ya yi albarka to goron na gaba ɗaya sau bai fi na dubu biyu ba eh wallahi amma wannan kuɗi haka ai mu gani dubu goma ne fa na ja asha Allah alhamdulillah a. oh wai wai wai Me haka? Malam kudin nan fa nawa ne ko? ungo ni ce ungo na ja nawa kaso wallahi jarin nan na ba dan Allah ya sa masa albarka ba da tuni kai ne na farko wanda zai fara karya ni ai ke ce saboda haka da kai da kaya nan mallaka wuya ne kuma da yake maganar karyewar jari in wannan yarinya tana rayu ina mu ina karyewar jari wata ma mota za ta samu mana wata mai maza ke da kai wata yar jarfa na to yar karankin gane ko idan aka to nema na ke da baba ku ce ba na nan in ba su yadda ba dan a tausaya mu ku ce an kai ni gidan kin gane ko sabo sabo kariya za ka sani na yake a samu baba ku ga ta ce a tsada na ta ke ce sarkin su ce ina gidan mare. kai da Allah gafara ta karasa abin da zaka hada da shi sai wani yan naira hamsin hamsin ana maka magana dubu dubu manyan kuɗi ke da Allah ba a zub da kuɗi duk wanda ya zub da kuɗi sai kuɗi sun zub da shi to akan me zai bani wannan kuɗin kai baka ga abin da ya dauka ya baka ba magana ta huce ba Allah shikenan rayuwar hmm. <laughs> alhamdulillah Baba Habiba, ya zaki shigo mun ko sallama babu, sai ka ce an sako doki. Yanzu gashi kin ɗauki alhakina, ina tunani arziki zai zo min gashi kin katse shi, kin ɗau alhakina. Tun da ka gani kai kanka ka san ai ba lafiya ba. Zuwa ne in gaya maka cewar Bello ba shi lafiya cikin sana ciwo. To ai ke da dama haka ki, duk sanda zaki zo matsala ce. Ki ɗauki farasi ki bashi paracetamol kuma mai gida jiya yana zazzabi ka ce in bashi paracetamol kuma sannan yau kuma yana ciwon ciki ka ce shi ma bashi paracetamol haka na ce duk kowane magani zai iya magani ta yaya za a yi koyayi tunda cuta ba ɗaya ba kuma ta yaya za a yi magani ya zama ɗaya abin da na ce kenan <laughs> mai gida kenan kai kawai ka ce min baka son ka kashe kuɗi shine magana ba komai Sani Bello ka ji? Ku ba za ku bani dan Allah in yi nazari na yadda ya kamata ba. Ina cikin nishadi ina nazari za ku ringa damuna. Wai me haka ne ne? To shikenan bari in fita inda zan samu nutsuwa in yi tunanina. Amma mai gida ka san kayan abincin mu ya kare ko? a ce shinkafa kwano ɗaya a sati ɗaya ta ƙare saboda ta'adi da wulaƙanta abinci babu tattali to kin ga wallahi sai dai in ƙasa za ku ci ku ci ba ni da sisin ni da zan iya baku yanzu wallahi ba ni da shi ba ki da wani aiki sai dai ai ta baki ai ta baki kuma jiya yau duniya wani ya ɗauke ta duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi ka saki wallahi in ka biya ta matan nan yan shinkafan nan ba za ka samu har ka ci da cinya guda biyu ba wallahi jadda na sa'adatu me zan zubo maka zuba mun kamar yadda kika saba shinkafa da ɗan farin abin nan kirim salatu yawwa shi kuwa yau kan babu gaskiya kash to ba laifi sashin kafar sai ki samun cinye guda biyu sai ki sa miyar kaɗan <laughs> eh ai in kika samun ɗan farin abin nan dada da akwai ɗin nan daɗi nake ji abincinki idan ina cin sa ko hmm. wani wani shaɗi nake ji Allah ko Allah ko dan ina ci har wani annashuwa nake ji <laughs> ah, nawa ne kuɗin hmm, to yanzu dai canjin ka ɗari uku ne ana a rike rike rike ai kawai bashi <laughs> na gode fa eh, rike kawai ba komai <laughs> rike kawai ba an hana shigo da shinkafa 'yar gwamnati ba ne? Me yasa ka wannan tambaya? Oh. Ah. Yo ai shinkafa ce na ji ta kamar 'yar talar. Allah ya taimaka akwai bango a bayan ka ah. babu damuwa. Wai kin dauka santini ka gaskiya ce? A ai santin kake yi ma. To shikenan alhamsa ce shinkafan mu ta gida. Yanzu wannan ta gida ce? Mm tsahiri. Ka san in ka iya gyara shikenan. Kin san Allah. Kawai zan yadda ne wallahi. Saboda ke kika faɗa. Hmm. wallahi ko alhamsa ce shinkafin mu ce ta gida ta samu wannan gyaran wallahi sosai mm, mm, mm. amma ita kanta wannan ƙoshashiya ce ta fita jiya nama me ka yi gana me ka na a ah, dalla aka yi na ma magana haka wani haka wani cin magani ana ta wani kallo na iwa ne ma sata ko kaga aljani si roja or reza or rova whatever you be ah na na roja okay roja kudi da na bin ka bashi eh ba gonda ganin aljani da ganin ka ba ka ah, ka dalla ga me ka dalla ba shi ba an ji an ji bane kowa ana bin sa ko ba ka bane ba dan kana hanbi na ya ino man ni da kai lokacin da ka zo garin nan ya saka sauke ka na v4 ba ne kace na na da ne eh. wannan da ne yanzu kudi kawa eh ka dai ne mun turanci in kai mun sai da zaji na ka ce asan ku ku ayyaraba ne akwai zajin mutane in ba su iya yaran ku a no biyar ba na ibo iv to ni na san ma ko ibo ko yaraba ne dabba ɗaya nake ganin su ya marai ba no oh, na ji a gane ko yi ta kai ba nan gazancin ko ba ka bane ba kowa iyar kan nan siya aga mene ma'ana eh farin ciki da turanci happiness happiness ko to zan baka si yau eh mai si mai si mai si me ka me ya gani wannan ah na aful me tuffa ce kalle ta are mata kallo to ta ganta tuffa ce yi ce ce wannan ce ka ce ba ka ji an roja roja roja roja You see, you be, you see. Let me tell you the history. And yaga garuwa. Now you don't collect me. <laughs> Na ce lokacin da na zo wannan gari, hmm. ka ne ka karbe ni hannu dudu. Yes. To a ka siya yanzu haka ba ne. 3,000 naira. to in ka bani amma dai za ka bani dai kyauta yanzu no problem no problem roja roja eh, you see you eh. give shanani shanani shanani shanani ni na san me eh, ce ce in sare ka ba boya even if you sare me no go cut me i don't take all medicine Hey, maganin tura baya maganin arbi. The rakiti maci fire, the one plate of macaroni, the dundurusun madasa, the dan barakiti ma of the watan kere kawali, the man who drinks sulfuric acid and refused to die. Ka san mene tuta ba na fa ejin turancin nan amma na jin daɗin kirarin nan da kace ta kwararo. An daɗe min wani. The rakici match fire, the one plate of macaroni, the dundurusun madasa, the man who drinks sulfuric acid and refused to die. The man who knows the secret behind the cutlass. Na san kirarin nan dole ba. Kace ta kirari ne. I go give you 10 Me kanawa. Ah, me kanar wata. Wannan gaskiya ne. Ya samu a tarihi ka aura. Haka mun zama ɗaya amma ni ban yadda da sallar ka ba. Ya duda ni ma bayan ta nake wa Emeka. Eh, ka. yadda da sallar ka ba. wannan sallah wannan kula. Ba gari ya kake. Azahar nawa ake. No be serving. Mm, rayuwar duniya. hafiz hafiz alai jamilu kwana biyu wallahi ai na zo na je na gaida mama Allah sarki sai take ga mun tace ai mutumin naka ya tafi sabis sabis a ga yanzu ma gashi mun je mun yi wata ɗaya mun dawo hutu shi ne zuwan dan gankun gama da sauran mutanen gida ya gari jamilu hai alhamdulillah kana nan jamilu hai mutumin na na ji daɗin ganin ka wallahi sai wani ara fresh fa kake <laughs> wala ce karatu ka san abinka da dan ah. makaranta to mu ba haka muke tattara mu bagarin ba eh gaskiya ne ka duba ka ga dadijjikan da muke ratsawa a je nemo nemo da iyali dan ya za a Allah ya rufa asiri bari in karasa gidan ga su mama sai ka dawo zamu da yan na fito gida zan neme na gode na gode Salamu alaikum. Ah, ah, ah. Kai, <laughs> mutanen gudu, sannu da zuwa. kai kuma shi kenan zuwa ba faɗa ba komai dai a ganka katsau wallahi mama babu wayar wanda ban kira a gidan nan ba amma ba su shiga ba haddata wannan banzan shashasha Allah an da lafiya shi kenan an gama wallahi mama to alhamdulillah Allah saura neman aiki to Allah ya bayar ina sauran mutanen gidan to ai shi yanzu shi mahaifinka yanzu ya shi ya tafi daura aure ita kuma najata ta fitar da mama har yanzu dai babu abin da ya canza a gidan nan mama eh wallahi fargabata ta ta riskar haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke rage min karsashin dawo sai in ji kamar in zama na a can kudu wallahi dakata kar ka zo ka zo ka yanzu nan ina cikin farin ciki na ka zo ka bata min rai ka guda min da safi ka tashi ka dauki jaka ka karasa ɗakin ka ana san abin da zai ɗaga min hankali ka fara kuma a tallama kuma ka za a yi ya ɗaya Ya Hafiz san da zuwa. Da Ja'atu. Na'am ya Ba kya jin magana ko? Na daɗe ina gaya miki cewa wannan tallan da kike yana zubar da mutuncin ya mace. Wallahi ya ni ai ba zan iya daina tallan goro ba gaskiya. Ana miki magana kina murguɗa mutane baki? To ai ya kai ne. Na ta lafiya? Kai. Da ni ne ma. Da kai? Haɗa nake mata akan ta. Ina ma ya binki. wanda takalmin yana waje bola mun mari akan wanda li zaka da kan mai hada nake mata akan talla mama dan naga kuta kuta bai dace da ita ba ye kai zaka ga mu kai zaka ga mu ma abin da zan yi kenan kai zaka ga mu ko har kake bude baki kake cewa wai talla bai dace ba to sai ka ga uban bai ya dace za a yi amma idan kina faɗin haka a gaban ta zaki sa tare na ni wata ran fani ubanta ne mama shine kai zaka zo ka tsare ta da daina yin talla me ta ka maka duk abin da kake takama da shi da talla ake maka shi ba dai boko kake gadara da shi ba to bokon ma da tallar ake taimaka kake yin sa Mama yanzu kina nufin ki ce sanda ina makaranta duk ina aiko sakon matsala riba gora ake aika mu. Ko za ka amayar da shi ne? Wannan haka take. Ba zan iya ba. Amma na rantse da na san shi ne wallahi ba zan ci ba mama. Yanzu ma sai ka dawo da shi mara kunya da ka saka ni a gaba kana kallo na ina kallaka ka kana gaya min magana. Mara kunya kawai. Ma'an ba faula man mari. Lamu da shi na ja. Sannu. Naja me ne ke kullum cikin bacin rai? Haba Naja. Eh? Me ne kike wannan bacin rai Naja? Zuwa ne ka bani cikoto. Ah, naja, magana ce muka yi ta juye, kuma ni ne juyen nan. Eh? Kuɗinki yana nan cas ba wani abu da zai canza. Allah daga cikin wannan juyen na miki. ai in ban ƙara miki ba bai kamata in rage miki ba ai alƙawari ne kin ga ki bu ko ga yana ciki kes ake kuma beli za a yi ana yi zan zo in baki cikin kuɗin ki karfe biyu karfe biyu amma dai ka san ba aka maka da ka ka san ka'idar juyo ko na san ka'idar juyo kuma ban sauka daga ka'idar juyon nan ba na wallahi idan baka zo ka kawo min kuɗi na ba sai na ƙara dawa nan gun da baka so in zo kuma babu ruwa na da in tsaya a nan ciki zan shiga har wajen ogan a'a magana ba ta oga ba ce ta ni da ke ce na ja yau muka saba juyan nan muna yi muna yi muna yi na ja san ya na ja na zo kin ga yadda ya to wallahi tallahi ka shigo ka kama ku ina an ba ka ba ka san abin da zan in dan taka miki a ni ba sai ka taka ba ni da kai da ma ai da kafa gona na zo na dai ga maka kuma ka zo wallahi ina iya dawo karki damu ne ja ranka ya daɗe dpo ne ce kada mu ba da belin kowa haka ya ce to ka je ka ce masa honorable bala isa dauda dan majalisa mai wakiltar yankin nan da allah amin iso okay. Thank you. locator. Mm. kasan dai tsakaninmu da akwai alfarma kuna da alfarma a gurinmu muna da alfarma a gurinku to dawowa na gida kamar na shiga gida sai ake bani labarin cewa kun kama yaro na babban yaro na an kawo shi hannun gurin an garkame shi a cikin wannan sirdan har ya kwana a ciki wannan nake ganin cewa komi zai iya faruwa da shi da na ga ka sai na ji ban ji daɗi ba na ce to bari in zo ka kuma wasu za su yi tunanin cewa ko ana ɗorewa yara gindi suna abin da suka dama ni ba haka ba ne wannan yaron da ka na biyo shi babu irin wahalar da bai sha da mu ba ya sai da ransa a kan mu hau wannan kujera da kaga muna ciki ba irin wahalar da bai sha da mu ba duk mutumin da ya sai da a akan ransa a ka ai ya ci a ce kai ma kana bibiyarsa so shine na zo ina neman alfarma a sake min shi yanzu yanzu nan wal um, honorable ina son ka fahimta ba wai don ba mu je mun kamo yaran nan don ba ma kaunar sa ko wani abu ba aka so muke yi a yanda ya aikata laifi to ya girbi hukunci daidai da laifin da ya aikata ba ya ci musa muke mu kuma a ba masan sa a doka ce ta sa muka ce bari mu je mu kamo shi mu kawo shi wannan gurin kaji gini yawwa dvo mm. ina so ka san da wa kake magana kana magana ne fa da honorable bala isa dan majalisa fa wanda yake wakiltar wannan yankin fa mm. ka tuna da cewa fa mu dinnan mu muke doka mu ne muke sa a ƙara mutum girma mu kuma muke sa mutum a ɗauki mutum a aiki mu kuma muke sa a kori mutum daga wajen aiki ya kamata ka fahimci wannan abun alfarma na zo gurinka da Allah ina so a tsike min yaron nan yanzu yanzu nan am honorable wannan yaron ina son ka fahimta ina jin ka ya aikata laifi is a criminal case a matsayinka na mai kirkirar doka honorable mu kuma mu kokarin muna kokarin mu kiyaye wannan dokar mu kuma kiyaye jama'a su kiyaye ta shi kuma ka taho har kana kokarin cewa wai a dauke mai laifi a baka yanzu dan Allah dan annabin dauki mai laifi in danka maka ka tafi an yi adalci to nan ban gane me kake so ka sanar da ni kenan a gurin kana nufin ni ni bani da alfarma kenan a gurinka um honorable ko ka yarda ko kar ka yarda alfarma sai ka je kotu watakila za a iya maka alfarma amma amma a nan ko kaki ko baka so ba za mu cike fr mu tura yaro zuwa kotu don ya kirbi hukunci daidai da abin da ya aikata amma a babu wani alfarma ka gane abin da nufi a nan nan kaduna fa mutumin da kwata-kwata matsayinsa bai kai ya hau kamishina ba muka ƙara masa matsayinsa da mu. har ya zo ya kai gaci ya zama kwamishina ya kamata kai tunanin wannan abu ni honorable bala isa dan majalisar tarayya mai wakiltar yankin nan in zo neman alfarma a ka, dpo kai dpo common dpo yanzu kai abin da ke nuna mu ba zan iya samun alfarma ba mu muke doka muke komi abin da kake nufi ba su samu ba kenan yes honorable bala isa kai nake gaya wannan wannan yaron ba zai ban nan ba sai ya fuskanci hukunci in one way or the other san what i'm saying ina jin ka wannan shi eh, abin da ka faɗa kenan abin da ka faɗa yes ni honorable dauda bala isa dpo ni kake gaya wannan of course ni kake gaya wannan ka jira ka gani okay za mu je wajen alƙalin okay look at this one Mai gida jikin Bello ne fa ya matsanta. Jikin shi zafi in gaya maka har su ma fa yau a cikin gidan nan. Sani Bello. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya baka lafiya Bello. Allah ya sauki. ki ɗebo ruwan nan ki ringa shafa masa kina ganin halin da yake ciki amma mai gida me zai hana a kai shi asibiti asibiti ke lalle ciwon nan na bello sai ya ci min kuɗi ne ina nake da kuɗin da zan kai shi asibiti me yasa ba kya ganewa ne a haka ma zai samu lafiya ina nake da kuɗin wani asibiti abadan Allah ki shirya shi a kai shi aje aje aje aje kemis a ah? dole dai sai an wahalar da mutum ki tashi ki shiga ɗaki ki ɗau mayafin ki mu kai shige mai zunuci. Masa. Ba gai so ka nake bukata ba. Ka san da ni polisi ne. I know, ya, ya. To duba min yaro na. Oh, sir. Wait, wait. Habiba, yi masa bayani abin da yake damun Bello ma. Da da farko yana ta fama da zazzabi. Sannan kuma daga baya yake ta ciwon ciki yanzu kuma gashi ma su ma yake. <laughs> oga gaskiya gaskiya kuna cuta yaranku sai da kun ga yaro ya kusa mutuwa wannan and you can carry him to chemist wallahi kuna cuta yaranku oga kaga ba wai ce na ce ka tsaya ka dinga min wani magana akan hakki ba ce na ce ka duba yaro kawai duba mun yaro na oga wallahi i no go touch am wallahi i swear you just take him to hospital but I will not touch you. If you die now, you go catch me. Wala, I no go. I know, I, I no go. Yaro ya kusa mutu asana I no go. Ka why Waya ta ci. Wannan fa waya na sai shi ne wajen roja. <laughs> You are thief. Me? Yeah. God forbid one thing, sir. I, I never be thief. da abin da za ka min barka da zuwa kenan. Dama ba bacci kake ba, a ranar <laughs> ta baci. Gani, to, haka ma na bayan can. Ɗan uwa ne kai da ciki mai rufa ɗan uwansa asiri rana ce ta baci. Kalle ka, ɗato da kai sai matacce zuciya, ba ka jin kunyaci da gumin wasu. anan fa na da eh objection ma'ana zan bayani ko ba haka bane ba wannan shi ake kira zarra da ƙarfi nake karba abu kan karba sai ne gumi haka na ci da gumi na ko ba haka bane ba gaskiya dama kayan da ka ɗauka bi ne na siyo kai ɗaya ni ɗaya saboda bikin gidansa anti zainab saboda ci da zuci irin naka ka zo za ka sace to tunda ka zo da wata dabara ta ka ta daban na fasa dan uwa dan uwa rabin jiki me ta tura wai dawo mata a ce na sha wahalar sata ina ta satan nan fasin kana su nan yi bakwai dan shafe ka in baccin ka bai nisa na san baccin ka da damuna yarinta fa ka da nauyin bacci shi isa yanzu na san ka canza na kai hakuri dan uwa a san ubangiji yana san masarama, alkairi, alkhairi da shari'i dan uwan kare nan ka baya ribi aka yanke ka yar sai ka ji ƙaunata. to kenan, zan baka amma ka sani in dai ka je ka siyar babu wani abu da zai kara ɗani da kai ba zan siyar ba dan uwa ba ni wani abu maganin rashin siyarwa zuwa zan ma in ce ta adana mu a rashin adakarta ba ni wani dare ya yi zan dan fita dan je ne wata sabbogin muna ganin rigunonin nan mu kawo establish da ya baka bandan Allah wani biyu to dubu zan baka wannan ɗin ma na baka ne a matsayin ka na dan uwana dan kaka je ka taba nauyi ko ran ba wai ka dawo a san me da sabo ba akwai labari na gode yarinya na so wuce ka ne auren nan nema in shiryu to Allah ya sa aure ne hanyar shirya kan yawwa dan uwa ka gane na ba mm. ita wannan rigan mana ganin ta a jikin mutanen nan celebrity Na wuce kudin ta dubu sha biyar na siye magana ta gare na godiya dan uwa kaga sha biyar ko sha biyar a dora ko wajen iya bala ta falan samu goma Duda zalimi ne zai goma. ai da kin koma ma daga nan gurin ma na gode a gaskiya irin wannan kayan da kike sakawa bai dace da ke ba kina yar musulma kina saki irin wa'annan kayan wanda jikinki ki ɗaya riga ya hakan shi ke janyo shigar aljadu jikin mutum sannan kuma mutanen wanda za su dinga kallon ki da wata wani abu wanda bai dace da ke ba a gaskiya ki gyara ya isa haka naji please ai lokaci ne wata rana ma ba za a yi ba ni da ke ba mu da tabbacin ganin wata ranar watakila ni da ke daga nan gurin ya kare mana ni sai an jima ki gaida gida yalla bai. yawa bauta kofra to lafiya da ka zo ka tsaya kofar gida haka kake jira na ka san abin da nake so da kai ka san na sani kai kadai ne mai gidan roja kai ka san inda yake kai ka san me yake yi kuma ka san ni na san kai kaɗai ne mai gidansa. To, wani wata gararmar mace kuma ta haɗo ku da shi ko koya? Waya ta ya satar mun, sannan na ganta a hannun wancan banzan ka. To, kofur, bari in gaya maka wani abu. Ni ban isa in ɓoye roja ba. Domin ba yaro ba ne ba, shi ya san inda zai shiga ya ɓuya. Ka daina zargina. Ni ba sanin daga ina yake fitowa ba. kuma a gidansu kaf ba wanda na sani in ba shi ba kamar yadda shi ma a nan kaf unguwan nan ba wanda ya sani in ba ni ba ni na sani wallahi wallahi ko ƙarƙashin ƙasa ya shiga wallahi sai na fito da shi kuma sai ya gane kuskurensa <laughs> to dai a daidai fatan a haɗin shine addu'ar ah, zai sai ya taɓa kayan saja ko bari in ba ka wannan thank you yawa kaga yanzu wannan abin da ka mun eh. ya rage mun wani radadi dan nama ba da shi ne she ja wannan fitinar da ka gani da tashin hankalin nan ka ce abance da ma ta sako ka gaba abance to amma wallahi ido na idan sai ya gane kuskurensa sambo eh. <laughs> a kaga kofar din da kake faɗi ba na santa fa <laughs> ai saje ne ni yanzu a matsayinku na manyan unguwa manyan gari ba kwa girmama min ita za a yi na ƙasa su ganta a mutunci a rena za su ganta an an mu promotion ya hakuri sajan abubuwa ne sun yawa eh abubuwa ne sun yawa ka san tunda ba kasabe kake sa uniform ba eh ai ka sani ni intelligent ne eh <laughs> wallahi za a gane ku tsoro hannunka to tsoro hannunka in ba tsoro ba tsoro sassare ma shi kare shigo kaga kai in ka ita wannan mana shigo mana gani nan tabani billahi lazi wannan ba ya gudu kai ba kuma sha kai ba to shigo za a gane ni dan sanda ne kace ba ka ji za a gane ni dan sanda ne atan ciki ya kace kai dan sanda ne kin haɗu da banzan muji wallahi heartless man wallahi if not look at this boy eh? yaro yana gab da mutuwa eh? this is this is useless wallahi wallahi ni da ba ni da komai yanzu da ka sani ga gaya komai na waya kare akan cutar bello <laughs> kuma ni kadai nake komai i fit you see ki duba yanzu wannan yaro i think it's typhoid the warrior because you know typhoid in ya kama mutum wannan yana break na intestine hanji eh? if care is not taken then zai zaki rasa danki wallahi you better take him to hospital yanzu likita bello mutuwa zai yi ne now we get we evil, we get hurt. I go give you small thing. Take this 2,000 naira. Take him to hospital or else this boy got die. Huh? Eh? Allah yabasi is out. You better hurry on. Take him to hospital. Allah yabasi is out. Nima zuzan tashi zan rufe kemis wannan. Najat ta tafi ne har yanzu bata dawo ba. Wallahi mai gida ni ma ka ga tunanin da nake a raina ke. Kamar ka shiga zuciyata. Tun ɗazu ne ma tunanin ta nake. Saboda wallahi yanzu in ga maka na a shi kayan anko da mutane. Jira nake yi na ja ta dawo karɓi kuɗin nan. In je in samu in kai musu kuɗin su. Ni ma na ci bashin mutane a kasuwa ni ce sai da yamma zan kai musu. Jira nake ta zo ni ma a kasa abin da aka Assalamu alaikum. Wa alaikum. Amma yawa hafizu da fatan dai an samu aikin ko ka san tsarin ne ba samun aiki a gurin mutumin da bai san wani a gwamnati ba shi ya fi komai tsanani da wahala kai ko dai jarabawa ce baka ci ba ko ɗaya mama wanda bai ci jarabawa ta zai je hayye bautar ƙasa mama ka ci jarabawa to a shi kenan ka je ka je ka ɗauki abincin ka a can na aji mama kada shi ne wanda na gani a buɗe a tsakar gida in ba za ka ci ba ka gaba lallai ba dole ni da mun wallahi ban koshi ba ba haka bane mama wallahi in na ci wancan abinci zai iya haifar min da matsala ko kuma ne zawo ma zawo wallahi mama to mu ba zai samu zawo ba Allah ya ba mu sa'a ta suka tafi hafizu yan boko kenan hmm. dan boko ko dan hayaniya ba dai matsala ba kaga wannan wannan ba ka zo ba ne? fito mana tsakani da Allah ƙarya ne sai ba kace fa ba towa ne ba baka yi taka ba kana nufin me kenan tune dan ciki ne da kai ba ka da ƙarfi ka san Allah ba shaye-shaye kake ba to kudin ka na sha ko na kai kowace hukuma ce ke laifi a cikani ka san Allah shi ne maganin dan ban faffasa ma ciki ba ah. kai yalla bai jadda hmm? wannan fa yayana ne a hannunka yayanki ne wallahi a to kai da na ka ne wa kanwata da dadan murya talla ba kallanta idan ba sai ka kama ni ba Allah ya tsira wallahi ba zan kama ni ba na so a min alfarma saboda anwata idan ba sai ka kama ni ba waye arzikin ta anwata eh, ni ina wanta zan ci arzikin ta riya ne wallahi ba wani abu idan ba da akwai ba riya ne sai ka to je kana hakuri yanzu inan ke yi nan mu tafi gida tare nan za kai ni ba in nace ba talla koma ba wata inna ba wani shi kawai a tafi cika yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuka ba to likita yanzu ni ya zan yi ki addu'a sannan yana dauke da tafiyar ne mai tsanani sosai bayan haka akwai aiki da za a yi masa ana kuma bukatar naira dubu arba'in da biyu dubu arba'in da biyu haka ne ana bukatar naira dubu arba'in da biyu sannan kuma da da jini guda biyu da za a yi masa gara saboda haka ana bukatar kuma a yi aikin nan ba da jimawa ba saboda a samu a ceto rayuwarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah likita a taimaka mun wallahi ba ni da wannan kuɗin to ya dai kamata ki yi sannan kuma ki san na ce za a yi aiki sai a samu wanda zai zo ya tsaya a lillahi wa inna ilaihi raji'un Habiba Habiba kaga kuɗi na ya huta na kuma san Habiba za ta iya ƙoƙarinta a kan ta yaronta ya samu lafiya billahi lashi gai <laughs> To, ai an kuba, wai mace ta haifi mace. Me ya faru? Wannan banzan yaron Roja ya kwashe kuɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah samu dace amma kin gane magana mu fa na canza gurin haduwan nan ya koma ina ya koma gida gida fa ce to menene ba ta nan ta tafi asibiti yaro na ne yake suma ta tafi kai amma ba ka tunanin za ta iya dawowa a ba za ta dawo ba wani abu karki ji kamai to shikenan babu damuwa ko ke fa oh ina ganin sai haɗu eh Salisu. Ke sa da ke faɗuwa kuwa? A sai ka faɗa. Wallahi kullum kyau kike ƙarawa. Ana gode Jidda. Oh, ai ba sai mun godiya ba. ma. Kina kashe min jiki. Hai, ita kauna haka ciki. <laughs> Alatuna. Salamu alaikum. Me faru? Yo, me ba mata ta ce ta dawo, matar gidan ce. ki san wani abu kar ki damu shiga cikin kayan na tafi ki na ilahi ya rayu kai kin dawo? Ah, to ban da abinci mu je dakin ki mu yi magana a'a me gida mu dai shiga cikin ɗakin zefi to ɗakin ki ba tun da ka ji na ce maka mu shiga ɗaki magana ce muhimmiya ta kawo ni a kan rashin lafiyar ɗan bello to to mu je ko tsoro kake ji ne oh, mu shiga daga ciki zan kyautata miki ni ne alkawari idan wata ya kare daga asibiti na dawo ɗana bello wallahi ya cinye kuɗin da ke ciki amma wuta na karewa zan baki baba ayo tallan ga baki ɗaya bashi ne bashi kai ne sambo eh ni ne sambo ciniki ba dare ba rana ni na so in ga an zo gabana za a siyar min ko zan siyar am dama kayan ɗakina nake so na siyar saboda ina son na sai kadara saboda nan gaba na ja na ja eh, na ja na ja idan aga kare yana son sana takalmi me ne dauka zai fajiya alhaji ki yake saboda irin ku ke bata wa yan sanda suna kuke jawowa ake musu kudin goro haba malam tallafa na fito kuma shikenan sai mu bi ka mu tafi wata unguwa a to in banda abin ki ayan ruwa baya tsami banza ba shawara ce zawara ce kin gama takaba kai takaba cewa ce mutuwa akai mata ko dai idda idda alo noma alhaji tsamba Allah ya taimake ka